Karfe 6 da minti 15 lokaci na gabatar muku da mahawarar studio Kalangu. Jama'a maza da mata barkanku da kasancewa tare da shirye-shiryen studio Kalangu, shirye-shiryen da kuwa zo muku kai tsaye tare da gidajen hamsin rediyoyi biyu abokan hulɗar studio Kalangu a dukkan jihohi takwas na Nijar. haka zalika kuna iya bibiyar shirye-shiryenmu a kan facebook sannan kuma da shafin intanet www kalangu org sannan kuma akwai kafar mu ta whatsapp a yau maudu'in muhawarar studio kalangu shine mahimmancin taki ko kuma a ce takin dabbobi cikin gonaki gonaki musamman na karkara ana kiran wannan tsari contrat du fimir wato a faransance wanda wata hulɗa ce ta yarda tsakanin manoma da makiyaya wannan shiri muna gabatar da shi ne tare da proje na pasifa wato shiri ne na cooperation swiss da ke aiki a jihar doso da kuma jihar maradi ba zai fara yana kawo sa don tabbatar da tsaron filaye haɗin kan al'umma da kuma rigakafin rigingimu tsakanin mutanen karkara wato manoma da makiyaya da kuma ba su damar bunƙasawa da inganta ayyukan nomansu saboda samu amfanin gona mai yawa tare kuma da rayuwa cikin haɗin kai wannan tsari na kwantar da fimirin da muka fara bayyana shi bangarori biyu ne ke kulla yarjejeniya wato makiyaya na saka dabbobin su cikin gona bayan kammala girbi domin su yi kiwo yayin da shi kuma mai gona zai karu da gashi ko kuma fitsarin dabbobi wanda taki ne mai karfafa kasar noma saboda haka wato makiyaya na zama cikin gona da dabbobinsu shi kuma mai gona sai ya musu mashiga kamar wani daki ko hotunan kamar da aka sani a da matukar dai kuma akwai sauran abinci cikin gona da sauransu su dabbobin za su kasance da rana a cikin gonakin tare da bakin da muka gayyato za mu yi kokarin mu gane ko kuma bayyana ma masu sauraro muhimmanci da alfanun wannan tsari na barin dabbobi su kiwo a cikin gona musamman ga masu wato karamin karfi saboda tattaunawa akan wannan maudu'i muna tare da eh, ni sunana ardu ma'azu na hito da daga department kin age komin age ina wakiltar makiyaya na department kin age ko in ce duka ma da ya jiha gaba daya sai kuma wani malami Suna na fi mamman musa eh, wakili daga komin urban da ma da runwa mazamni bilaji da bargaja ina wakilin mai gari na bargaja sai kuma sani Illu, makaci ne na zauren shawarar manoma da makiyaya na nan jihar maradi sani kuma asuma da shi na wanda ragamar wannan shiri Thank you. tumar a mafi yawan kasashen sahel kamar nijar kasan noma na taɓarɓarewa wato suna rage karfi sosai saboda ana noma shekaru da shekaru ba tare da sake tsari ba sannan kuma akwai al'amura na iska da kuma sauyin yanayi da ke taɓarɓarewa karfin gona saboda wasu sinadarai suna tafiya ko cikin iska ko cikin ruwa hakan ga malam fi a matsayinka na manomi eh, wasu dabaru ne kuke amfani da su can da domin gonakin ku su yi karfi kuma a samu amfanin gona mai yawa a wajen ku. assalamu alaikum dubaru na manomi yawa gare su tunda manomi in an ce manomi ne na kirki dole ne ya tashi tsaye ga gonar shi kasan kwaye shekarun bayan ma itatuwa sai a bar su wannan tohon nan nasu da komi da yake zuba duka taki ne tun sai aka shigo wani lokaci da mutane kabar itacen kama da kaba da baya ka zo an sari karare sa'an nan ba a kwasa su iyayenmu ba su ɗauka kara ko kare guda sai a bar su nan e, busashe na hilani da kowa da kowa su zo suna kiwo suna kashi da hitsarin nan amfani ne yanzu sai aka zo sai mu kwashe karan to an komo wani yanayi wanda yanzu dole ana son takin sai ma mun sau karan mun kawo mahilanin mu zuba don su tsaya su ci a samu kashin shi ya sanya yanzu wannan abin da ya tahe shi na kawo makiyayi yayi mataki to cikin shekarun ga gaskiya alhamdulillah ya fara dawowa tun da dammi dan saboda an samu matsala ta takin zamani takin zamani kuɗi ne in baka da kuɗi sosai baka yaban shi amma wannan hulɗa ce ta arziki tsakanin bihilla ce da buzu da kowa da makiyayi daga da ƙwara bugaje suke tasowa su san illo suna gani suke zuwa nan su sabka in suka sabka takin nan suke kuma ba kuɗi muke ba su mu a'a za a riƙa ba su hatsi kana yi musu abinci gari da kayan miya ba ka ba su kuɗi kenan daga nan hulɗa ta arziki za samu kai mu a lokacin na amarmari sun shiga tsakanin eh, bugaje da ke zuwa daga wajen da kwaran nan da mutanenmu tunda akwai wajen mutum iyayenmu da sun aura wajen mutum biyar sun auri biyan kenan hulɗa ce ta arziki kaga nan an haɗa zumunci tunda ina ga yanzu eh, akwai wanda shi yanzu cikin wannan arman bayar sada goma sha daya. kenan kaga hulɗa ce ta arziki yanzu mutumin nan ya tashi ya ta yi garin so a nan da ya ta yi caza a wannan mun san shi na uri kaza ne to kaga yanzu wannan zancen taki ya dawo menene ya dawo hilanin ma ake zuwa a nemo da bagajen su zo su zanna karan saye za kai kai masu runwa kamar masu nan suna ɗiba suna zuwa masashin su kuma nan suke ba kuɗi kake bada ba a su dai bukata su a samu musu dai abinci wanda za su ci in gari ne masu akwai wanda ba su da mata gari ake masu suna samu dar suna sha akwai masu mata sai su je sati su su suka mm, za mu dawo anan kuma kuma ga ka bayyana halin yanzu da takin zamani ya yi tsada a kasuwa kuma ko ya manomi ma ya same shi kana ganin kamar ya dace yanzu a dawo dai ga wannan al'ada ta da ta amfani da taki na dabbobi wani. wannan eh, al'ada ta da ana so a so yanzu ita ma ce ta dawo tunda yanzu kai da kanka ka san ba inda kudin da zaka nema a gida za ka ci da tukun ba neman taki za zaka tafi takin nan nasara ya yi tsada kuma sai aka waye gari takin ma ba mai kyau bane ba wani mai yawa ba mai kyau bane su sani illo eh, injiniyoyi ne sun sani ba mai kyau bane ba kenan gara ka koma ga wanda ka sani wannan taki na gargajiya an san shi bai ma da wata coro ta cikin abinci bai da wata matsala to ka gani kenan yanzu in ka ɗauki kamar sai ga yanzu har ga noman rani yanzu shi muke kawowa da sa'an nan sai mu taimu mu yanzu yanzu ko wanda a'a yanzu noman ranin ma takin gargajiya za a kwasuwa ka kawo kuma abin ya gwadi irin yadda ya kamata a same shi tunda shi ko nasara dai ya yarda da takin gargajiya tunda yan ka ɗauki nasarar nan su can takin na mu turo mu shi. su ai ba su yarda su sa ga abincin su ba su cin shi amma mu da ba san komi ba takin nan na sarar sai muka sa mai gaba ko don lokaci yanzu ka gani mu dai abin da muke fata eh, takin nan na galgajiya a baya karhi a samu wasu husa'o'i ima wanda ya kamata a yi don a ƙarfafa wannan dangantakan nan ta hilani da bugaje da duka makiyayi ta dawo don in a ko tausa a yadda ya kamata a yi a maido su. To Malam zan dawo gare ka. Malam a matsayinka na kwarare na zauren shawara ta manoma da makiyaya. Ko za ka mana bayani irin yadda shi wannan taki da dabbobi ke ka kokari ke ka taimakonsa na wajen karfafa kasan noma. Eh, salamu alaikum. Eh, lalle eh, watan da ya huce janvier Eh, wannan sabon wata 2024 mun gudanar da wani dan bincike buskan wannan al'ada ta manomi ya saukar da makiyayi kusan cikin da'ira eh, sha shidda na jihar maradi mun tantamna sosai da manoma eh, bisa kan amfanin takin nan da makiyayi yake yi ma cikin gonar shi to shi wannan takin ana samun amfani sosai mm, dangance daga tun shubuka har zuwa ɗiban abincin nan da sakamakon da za a samu inda busashen nan suka zamana in aka shubuka tun wajen hitawa yana hitawa da kyau kuma idan in ya hito da kyau kalan ma tana cancanzawa canwanta baki yake yi na biyu da ta tahi hatsi yana haihuwa da kyau inda suka zama cikin gonai yana bambanta tun wajen hidda kai nan ma ana ganin bambanci sosai balle ƙarshe wajen samun sakamako tunda mun sha muhawara buskan wannan manoma da muke bincike buskan su ana samun bambancin misali cikin gona guda koko cikin gona biyu da inda busashen nan suka zamna da inda busashen nan su zamna ba ana samun bambancin dami hamsin zuwa dami tamanin da inda suka zama da wannan a moyen ne saboda akwai inda muka je alhaji adamu ibrahim ya ce shi ya saye gona eka ɗaya da rabi a lokacin da ya saye ta mai gona ya ce bata wuce da mai talatin da yake amma wannan bugaje da suke zowa da da kwaro ko kuma kiyaye za a cewa wanda suke zowa daga arewa da suka zamana ta shi damun ya ce in suka zamana shekara da suka zamana hatsi yake sawa a shikafe da ya sa wannan shekara bara watan ce sai da ya da hamsin. magana da ba za na ciya ba kamar kashin ne da hatsarin ke eh kashin ne da hatsarin muna dawowa bai buskan wannan bayanin da muka ƙara samu akwai latijin da muka yi bincike ya ce al misali ko taki ya zama ɗaya da wanda daga gida akai gona da wanda busashen nan suke yi bisa gona darajar su ba ɗaya ba ce saboda wutsarin nan takin nan da suke yi a banga yana juyar da kutsarin nan yana juyar da kashin nan cikin ƙasa to daraja ta da wanda ake ɗaukowa da sharat da kura daga gida a kawo gona kenan shi yasa kuma ƙasa tana yin ƙarhi inda busashen nan suke zaunawa ƙasa ba ta gaiga zazzayewa dangance da gudu ruwa ko ko iska ya kwashi ƙasan nan inda abin ganin su inda busashen nan suke zaunawa akwai sauki kuma makiyayin nan in suka zamana duk inda ke akwai babban ici suna kare kan wani ya zo ya sari wannan ici sun da saboda alkawali ne tsakanin su da mai gona suke a takaice abin da zan cewa eh, wannan al'ada al'ada ce gaskiya mai mahimmanci dangance da sa ƙarhin ƙasa eh, eh, shi kuma ƙarhin ƙasa mai sa a samu cimaka da kyau tumarla zan zo gare ka malama asu a matsayinka na makiyayi ko me kuka gani a amfani wani al'ada a matsayinku na makiyaya kika dabbobin cikin gonaki to jama'a assalamu alaikum lalle sai in ce wannan al'ada ta kawo sauƙi da yawa tsakanin manoma da makiyaya kahin wagga al'ada ta zo muna samun tsangwama da yawa mu makiyaya akwai gurare da dama wanda in ka tinkaro da dabbobinka kafin a gane wagga dubara kwabanmu ake amma dalilin gane amfanin wagga hulɗa da aka ƙulla shi yasa yau tsakanin manomi da makiyayi an zama hannun dama da hannun hagu ma'ana anan, nan ba ni gishiri ba kamanda yau da an ce maka an saki gonakai akwai waɗanda suke zuwa suna tambaya mu in kun ji baƙin makiyaya sun taho muna buƙatar dan Allah a je a gonakanmu gonakanmu sun riga sun sallace za mu zo mu zauna tare da mai gona tsakaninmu da su a yi magana za mu zauna gonarka ina take ga wajen inda gonarka take to za mu zo mu safka a cikin gonan nan in mun safka cikin gona wani lokaci sai mun ce ga abin da za ka ba wani lokaci kai da kanka za ka diba a matsayin ka na zaman da za mu yi ba sai mu aza maka wata diya kai ne za kai da ra'ayinka ka diba ka ga dangance da takin da za a kawo ma kai za ka diba menene kake iya kama ma makiyayin nan akwai wasu za su kawo mana eh, santillai na hatsi wasu za su kawo duk sahe na Allah wani drum na ruwa da wasu kayan cefane dai haka bakin gwargwado don kyautata rayuwar zamantakewa tsakaninmu. Haka wayi gari ko da wata 'yan matsala muka samu a guraren da muka sauka, wa'annan masu gonakan ba su bari a ƙuntata mana, saboda maimakon a da in kasafka ga wuri kowa maka yake. In ka kaɗan yi wani kuskure kaɗan tun da shi makiya yau da kullum akwai 'yan kurakurai da ake iya samu. Sai zamanto wa'annan masu gonakan suke ba mu shawarwari in kun yi haka daidai in kun yi haka ba daidai ba tsakanin mu sai zanto mun zama yan uwan juna saboda menene dan uwan juna ko mi za mu yi tare muke na mu gani menene ya kamata mu yi su a bisa gonakansu kan mu cuta musu su ma kuma kar a yi abin da zai cuta mana a bangaren mu na makiyaya mu annan abubuwan duka muna zauna zamantakewa mai kyau tsakaninmu da mu da su. zan mu iso gare ka malam nafi'u ana iya cewa kamar irin wannan hulɗa tsakanin ku manoma da makiyaya ta zama wani kamar gimshiki na haɗin kan al'umma na gane mai juna na samun zaman lafiya ai shi ne na ce maka wannan eh, hulɗa ita kawo armewa da in baka da hulɗa ta arziki da mutum babu armewa tsakanin kuma sai aka waye gari yanzu su makiyayan nan in sun zo cikin gari sun zama har gidaje suke shiga ana zama arziki hulɗa ta samu na ce maka mu ya zuwa ga wannan eh, abin na da muna so Allah ubangiji ya sa a maido shi a yi mai wata hikima wadda ko da lokaci sani ilo ya yi wata magana da ya ce kaman hitsarin yawannan wannan kwancin da suke ma kwancin nan su murje wuri alhamdulillah saboda mutum da yawa yanzu ya ga yanayin abin da yake zuwa ya dawo bisa gonaki saboda gonaki sun zaizaye ƙasa ta zaizaye ka haɗi da kai da kanka dazu ta lashe babu ƙarfi amma duk inda wa'annan busashen su kai sati biyu to insha Allahu za a ganin sakamakon na alheri sati biyu kawai yana sauya wuri tunda in busashe su kai yawa to ina ganin sati biyu kai kai daga gona kama kana ya su koma wata gona in akwai hulɗa ta arziki ta kirki tunda gonaki ne sai a jera wajen gonan mutum nawa makiyayan da yawa suke sabka yanzu da yawa kasan bakin wadama muke kenan suna sabka irin yadda kamata kamar a wani lokaci ne suke sabka cikin gonaki ko da aka kare rikwarta an yadda komi da komi mu yanzu dai sun yi wata biyu da cikin karkarar mu yanzu dai sun yi wata biyu eh sun yi wata biyu cikin karkarar mu dai sun yi wata biyu ka gani wannan waken ana ta saida musu suna kiwo suna saruwa suna kiwo da mariciya kuma sun haike sun iska kara inda suke sabki kenan shi ya sanya busashen ba su zuwa ko ina kuma makiyaya akwai wata hikima da Allah ya musu ko ba su daura busashen su busashen su ba su zuwa ko ina kuma suna sauya wuri daga nan suna dan gusa metir biyar metir shida metir goma suna duk sai sun gyara ma gona ka gani abin da kai baka iya taki na gida shi tsarin ai yana can kamar dai kashi ne ko da ake cewa mu takin zamani mai yi kwamfas mu wane ne wannan shi ke sama ga kwamfas irin yadda ya kamata tun da da tsarin duka da abin da ya bisa ta ciwo yana na ya sauka kuma in kai lura ainihin wurin wasu irin itatuwa ke hitowa har muna cire su mu dasa kenan mu abin da za mu cewa kamar dai mu manoma muna so wannan hudun nan a ƙara ƙarfafa ta a hukumance a mata wani yanayi a mata kwaskwari ma mai kyau wadda dai a samu hulɗa sai a samu kaga babu sauran wata tsatsaniya da manoma da makiyaya. Tumar eh, ma'azu ya taɓa zancen cewa ina abubuwan da ya kamata mu ma kuke ba su ko wani gari ne ko sauransu kuna yarda shi da su ne kafin a cima wannan. Su in dai sun sauka daga gona wallahi nan ne makiyaya Allah sa ka musu da alheri ba su ce maka a'a mu sai kayan mu kaza. In ka yi abin kirki kanka in ba ka yi ba sai su tashi su koma gonan mai abin kirki ba kuma taɓa zama na mu yarjejeniya da su ba in ka yi abin kirki kanka kawa in ba kai ba sai ga sun tashi da gona ka sun koma ta gona ba su taɓa cewa ba a musai an maka mu Mara ilizan da wakare a matsayin ka na kwararre kamar saukar makiyaya a cikin gonaki a wani tsari da ya kamata a bi a kowane yadda ya kamata su zama cikin gonakin ko wani bangare ne ko yaya take. Binciken dai da muka yi eh, dangance da wannan al'ada eh, ya nuna mu cewa saukar makiyayan nan cikin gona al'ada ce ta transhumans. kai da kawo na makiyaya wannan kai da kawo na makiyaya kamar su makiyayan nan kamar wajibi ne gare su in dai suna so bisashen su shekara lahiya dole ne wannan kamar itinerar ne duk shekara ne akwai inda suke zuwa lokaci-lokaci mun yi muhaura da yawa da su wasu daga gadabeji daga bermu kahin su zo al misali barga jama da rumfa sun sauka akalla waje uku ko huje biyar kenan kamar duk shekara haka ne suke yi da an saki gonakai in sun taho za su ratso da kwaro su zo zaben mashi su gangaro maraɗi su huce kuma lokaci ya yi kuma halar su koma to dangance da tambayar da hukum eh, lalle wannan al'ada ce wadda ta kawo hudda sosai tsakanin manoma da makiyaya kuma alhamdulillah gaskiya zan cewa mahukunta suna da labarinta saboda ina tunanin cewa mun ga kusan shugaban da'ira uku wa'anda suka ba mu bayanin jin daɗin da suke na zaman da suke tare da makiyayin nan ba na cewa mun je kumin ɗin gangara kumin ɗin gangara abin da ya gaya mun ya ce su matuƙar da akwai makiyayan nan masu zauwa daga wani wuri in an kawo in gwamnati ta kawo dasa banta a fidi mu dare sai an hidda mu wannan makiyaya kan a hidda mu makiyaya na gari kuma akwai wani bawan Allah wanda babban ma'aikaci ne wanda Allah ya hidda shi daga wannan kumin din na je na gani da ido na foraj saboda wannan makiyayan su ji daɗin zama ga wuri foraj yayi kan wanda ya amshi biyi yace saboda wa'annan hudu da ke akwai tsakanin su al'umman wajen da wannan muke masu zawa ta ƙara ci gaba furaje ya ce su zo su rika shan ruwa kyauta to kamar da ku ce ya ne kamata lalle ya kamata a ce an yi kiran eh, wani kadar da concertation da lalle ko da ana zaman yadda malam ma'az ya ce ko da ana zaman arziki tun da 'yan adam muke ba za a rasa kurakurai ba cikin mu mun je wani wuri wani gari wanda muka iske kamar busashen da makiyan nan suke kawowa cikin gari suna shan ruwa abu gari rijiyar ba ta ya ɗauka su sun ma rije yawa yan gari suka kawo korafi nan ma cikin mai ne eh, komin din sarkin hausa nan ma sai da magabata suka shiga eh, aka kawo aka shawo eh, matsakan matsalai kenan dangance da wannan nunan da mun gani ya kamata a samu 'yan kadar da concertation communal departmental tunda akwai manya-manyan ƙungiyoyi wanda suke kula da kiwo kuma akwai manya-manyan ƙungiyoyi wanda suke kula da noma kenan sai a gama akwai sa'aran su wannan sun yi kwarewa kan kula da kiwo wannan 'yan federation a yi noma ne manoma ne manya-manyan ƙungiyoyi ne na da'ira fa kenan dangancewan da wannan ya kamata a ce da mahukunta a zamana lokaci-lokaci eh, a rubuta ƙa'idodi na ta da wannan eh, al'adai. Zan shi gare ka malam ma'azu wani amfani aka ce ku kun samu a matsayinku na makiyaya cikin tahi wani al'ada eh lalle haka ne akwai amfani da yawa wanda muka samu bisa ga wagga al'ada kamar yadda mamman sani ya gayi eh akwai lokutan da duk in aka zauna kamar aka kawo abinci na dabbobi sai an kiyasin ton nawa ne za a hidda ma makiyaya masu harkar kiwon transimans? kuma bayan da kin haka an samu sauƙi a kwanan baya duk in aka hau riyoyi da ka zo kayan ka hau rigiya sai a tsaye da ka sai ka san menene za ka ba mai wannan rigiya amma a yanzu mafi yawa dangance da gane wannan da aka yi in ka diba jihar maradi ai kuma kashi biyu ne akwai zon pastoral akwai zon wanga na kudu inda ake noma da kiwo tunda nan muna zance wajen inda ake noma da kiwo a nan duk in garin da ka zo da wuya mutum ya ce ma ba ni ɗan rago ko ba ni 'yar tinkiya sai dai ka hau ka sha ruwa saboda duk inda aka safka a cikin wannan gefen garin nan makiya na alheri ne za mu kawo ma wannan garin saboda gonakan da duk aka zauna bayan mun tahi za ka ji 'yan garin suna faɗi, a mun ga alheri a gonar wani don Allah wani in ka samu wasu makiyaya waɗanda za su zo lokacin da naka za su zo ya kamata mu ma kai kokari dan Allah ka gaya mana kuma mu samu kai su gonakan bayan haka a kwanan baya an sha samun matsaloli bisa riyoyi in kuka hau ya sai a ce a ah, baƙi ne zuwa za su su takura mana su hana mana yanzu in muka sabko duka abokan hulɗa gare mu a cikin garuruwan sabga aka yi gidajensu tare da mu sabga aka yi zunguna tare da su haka abubuwan suke tahiya kenan kaga hulɗa ce ba ya ƙarama ba mu fatan da muke ubangiji Allah ƙara ɗaure wannan hulɗan duk hanyoyin da za a bi a bunƙasa wannan hulɗan muna goyon ba ɗari bisa ɗari yadda za a eh, bunƙasa wannan hulɗai ka a yi abin da za ta tsinke. malam nafi'u mun ga kamar wani al'ada ta zama kamar gimshiki na haɗin kai na amintaka da ma hulɗa ta hanyar auratayya ko kuma a ce zumunci ma gaba ɗaya to sai aka waye gari an ga cewa ta ja baya a ganin ku me yasa wani al'ada ta ja da baya wani dalilai suka kawo haka to ita wannan hulɗai san komi yanayi yanayi sai aka zo lokacin nan mutane sai suna ganin kamar taki na nasara suna diban wani alfanu gare sai aka yi banza ma da makiyayan sai su zo in suka zo sai su ta cikin tunda mu kuma sun ka dauki madarin ko fore ke da kwai fore bi akwai na gabi akwai na madarin sai su zo su zama cikin fore takin yanzu da ke da kwai tsakanin ke senegal nan cikin madarin da kurhi ba a san telam ko no za a ɗauka ba to yanzu nan da aka waye gari aka ga wancan takin illa ne kuma ga da ba abin yanzu kuma an koma makiyayan ake nema sa'an nan kama mutum da ya yana da yan kuɗi shi ya je da ya sau taki takin ma na gargajiya ba nisu ba san akwai illa ba illa nan gata ta zama biyu gata kuɗi gata shi wannan takin to shi ya sanya yanzu wannan abun manoma yanzu na gaya maka ko kowa ake yanzu ga makiyayin nan ana sa adawa kenan ana wa'anda yanzu ana ban ruwa bakin lakma da runwa za ka tsowa mutane ka iske su wani gona wa kuke a to in kuwa gama gona ta za ku ko menene na ba ku kenan ana so a dawo din ana ta eh, ana ta ƙara wannan hulle ta ƙara ƙawa in ka ɗauki kamar yanzu mayar ɗin da kwanan baya na ji ya yi taro da hilani shikenan da ya taro ya ce da Allah da annabi yana so tun da gaban duka ma'aikata ya shi a zanna lahiya kuma makiyaya inda ke da banna su bar laba yanzu shiga gona kai su zanna ana so a zanna ko daga ina makiyayi ya taho ya zo ya zanna ruwa ne ka gangara lakka shako babu wata matsala ba ruwa ji bane ba lakaci kenan kaga yanzu sai aka waye gari mar din nan yaro ne amma yayi wannan hangen yake ƙara jawo su ya kara kawo su kusa ga kwanan baya an yi sai da dissa fa wuce ina ganin ta kai dissan nan mara ya ce kar a saki a sai da ba sai in buhu ɗari ne buhu ɗari ba goma na hilanin nan ne ɗari ba goma na hilanin nan ne saboda makiyaya zan ce ma saboda yana so abu gaskiya tunda su suke da busashe da yawa mu makiyaya ai ba mu eh, eh, akwai abi uku ba ko in buhu ɗari uku a kawo to buhu ɗari na ke na makiyaya na gari saura duka a saida makiyaya shi dai yana so lokacin shi a ce an san na lahiya kuma an samu hulɗa ta arziki irin yadda ya kamata kaji abin da ya sanya madarin wa yanzu dai ci gaba tana samuwa irin inda in ka ɗauki kamar yanzu shi sani illo ya sani wajen gabin nan wa'anda na ce maka wajen da kwarcen suke tsakanin gabin ɗan takwaba suna nan da katayin suna nan baje tumaki da raƙumma mutane suna ta kausa mu alheri da sauran abu. Tumar malam ma'azu a nan bangare na makiyaya me yasa a ganin ku wani al'ada ta ja baya? Eh a kwanan baya abun da ya sa ta dan ja baya kasan yanayi ne na rashin ganiya kuma yanayi ne na rashin waye kai a lokutan nan saboda mafi yawa a lokacin nan su masu gonakai duk inda suka ga makiyaya abun tsoro ne dibi suke kawai duk abubuwan da suke zowa da shi a ɓanna ne za su riƙa yi musu sai zamanto duk inda aka ga eh, rukunin makiya so ake karsa sabka a kusan wurare amma yanzu dalilin wanga sauyin yanayi da Allah ya kawo shi ya ba masu gona kai daman sanin duk inda makiya na sun ka zauna sun ga alfanun da abin yake kawo maimakon baya da yanzu akwai sauyi kenan a kwanan baya ba su san amfanin da makiyaya suke kawowa tun daga bisa gonakai har bisa kasuwanni an diba an gani makiyaya in aka shiga harkar ah, tallahin da suke kawowa amma hito daga cikin gonakai kaɗai a zo a da'ira in aka diba tallahin da makiyaya suke kawowa ina ganin yana da dama ya kusa kai kashi 45 bisa bisa ɗari abubuwan da makiya suke kawowa a bisa baitul malin ƙasa. Malam Sani Ilo zan dawo gari ga matsayinku na kwararru ko kun yi bincike na gano cewa eh, wani da suka kusa wani al'ada ta sha baya tsakanin manoma da makiyaya. Eh, ce da diagnostic ɗan binciken nan da muka yi eh, na watan baya, mun gano cewa kamar yadda malam ma'azu ya ce, tunda shi zagayen nan na kai da kawo al'ada ce ta makiyayi saboda ya riko eh, dabbobin shi mun tantamna da su alal misali eh, makiyayin da ke da ƙoro alal misali yake gadabe shi ko yake mu idan za a ce kai ta yi ko'ina ya shekara wannan yana yiwuwa suka ce mu a bayi yiwuwa wannan kai da kawan al'ada ce kusan ta dole kenan su da suke sabka da harko su da suke sabka ga wuri in sun diba sun gani wannan wurin yana da abincin dabbobi na harko na biyu idan in suka zamana wannan wurin babu wani rukumi wanda zai sa dabbobin su ɓaci shi ke sa sabka amma ba don saboda mai gona bai ba su wani abu da harko to kamar yadda malam ma'azi ya ce in an gansu e, duk mutane suna tsamta a kwana a tashi a kwana a tashi kawai sai su wuce nigeria saboda eh, ba ni cewa mun je mer din e, eh, gadabeji da muka, muka mushi firizantan mu ya kawo mu ya ce ainihin maraɗi ba a ma san darajar makiyayi ba nigeria wani al'adar can aksanta saboda ya ce nigeria da lallaki akwai ya dai zantar dillalle ki akwai yadda san dillalle na sai da gida da dillalle na sai da dabbobi dillalle ki akwai wanda za su yarjejeniya tsakanin mai gona da makiyayi kuma ya ce kashin raƙumai cikin budin na ake san shi dubunar naira kama haka da ya nuna mu to dangance da wannan shi makiyayi in da yake wucewa saboda eh, ya ci da dabbobin shi a hankali a hankali sai su wuce abin ga sai su wuce nigeria to a kwana a tashi a kwana a tashi nan manoma suka gani abin nan yana da amfani kuma ga dangance da ƙasata tana sallacewa kamar parkirozite makiyayi sai zauna ya yi sati guda cikin gona sai ka gani da damuna ta zo wannan wurin ya ɗan yi sarkal ya ɗan kewaye ya ba da bambanci kenan daga nan ne suka gano wannan abin gan yana da amfani kenan a hankali hankali sai manoma su rika rike su su rika gonan su su rika zuwa gonan su suna abin ga na biyu kotan to yanzu abin da yasa yanzu yake karuwa kenan karuwa yanzu tunda abin evolution ne manomi da ya kusan yanzu ana dan ƙara samun wayewa alhamdulillah ana ƙara samun waye na da vraiment akwai effect din sensibilisation wannan gaskiya waye kai sa'aran sun yi ƙungiyoyin manoma su ma sun yi gaskiya wannan kenan wannan abin shine kisa yanzu abin yana dawowa baya na biyu abin nan bincike ba da akwai insecurity rishin zama lahiya rishin tsaro rishin tsaro nan da ke akwai iyakacinmu da nigeria da nigeria shi yasa manoman da suke makiyayanmu wanda suke ketare maradi ko zandar su tafi cikin nigeria wannan eh, rashin zama lahiya shi ke sa sai dawo su tsaya cikin nijar ba su da wucewa a banga to kuma hallau 'yan magana suka ce faduwa ta zo da zama ga dabbobi sun tsaya cikin ƙasa cikin gonakanmu kuma hallau ga manomi ya san darajarsu to shi yasa abin nan yanzu yana dawowa da kyau yana duk da akwai makiyayen nan akwai makiyayen nan yawan su bai yi yawa ba wanda za a ciya sun ma manomin yawa saboda eh, mun dan yi muhawara bisa kan ya kwana nawa kwana nawa garki zai iya cika eka guda mun yi muhawara cewa in dai garke guda kaɗan garke guda sai ya yi sati biyu zuwa wata guda ya taki eka guda dab dab dab dai to kenan wa'ansu eh, ba gona bace duka makiyayan ma wanda duk shekara suna sauka da abin yanzu ya zama hudda a ko'anda duk shekara gonar shi suke sauka kenan in sun zo sun sauka wannan shekara wannan wuri baɗi su zo su sauka wannan wuri a haka ne suke dab da suke tahiya suna sa eh, taki yana zauna a cikin gona. to mara lamu gode maran ilo zan dawo gare ka malam nafi'u an san al'ada ce aka yi tun can tare da manya yanzu kuma akwai manyan gobe da aka matasa a ganin ku ya kamata a yi na ganin cewa an maido hankalin matasa ga wani al'ada sun kama ta da kyau saboda ta dore akwai yadda ya kamata a yi <clears throat> da tun da zai son yi wani magana tun da da farko kayi ta tun farko kamar matasa yanzu yara yara ne za a ce ma yara yaro dan shekara ashirin zuwa 30 in sun kama yanzu wa'anda suka ga mahaifansu suna yin wannan to su ma za su to amma sai an tashi da bisa gargadi a ƙunjiyance ana kwatanta ma yara ga muhwarin abin ga dalilan shi kuma ga daɗin shi in ba an tashi a haka nan ba yara ba su iya gane amma a ƙungiyance da 'yan radiyo da su su sani illotun da suna kullum suna cikin dashi lalle da mu 'yan kungiya wannan abin ana iya ciwo kan shi yara su gane wannan abin tunda yaro in bai gane ba shi ce ka matsala amma da an gane alhamdulillah kuma gane ya zasu tunda suna gani yanzu tunda shekaran yau da kwana hudu ranar alhamis an yi biki wani zango nan kamar yammacin wajajen duka matasa sun tahi an yi wasa irin da kamata tun da so gara ko kowa ma aka yi ta gargajiya kaga wannan sai muna ce musu to ga abida ita ake yi haka ake yi ana sabke bugaje hilani duka ne makiyayi ana hulɗa ana koko wannan koko ita ke kawo hulɗa kaga wannan abin za a fara gane shi daga nan kenan sai da gargadi yaran nan matasa in an taru tun da akwai yara wanda suna da kunjoyi da yawa kunjoyi na matasa aka gani sai a ce ta ku kwatanta ma na tare da ku ai ga su na yanzu yaran sa su ake zo su taru yaro arba'in talatin ana koya musu taki na kwamfas yau daga ta yin kwamfas din gara ka koya wagga ka gane wanga abin tunda in ka gane shi ba sai kayi kwamfas din ba kwamfas din sai ya hada ya can gonarka tunda gonaki yanzu sun yi kaɗan eh, yara na kara karuwa gonaki na kadan kuma suna zaizayewa amma ya kwatanta masa haka nan in raban da aka baka in raban eka aka baka in makiyayi ya sati biyu cikin gone alhamdulillah abinci za ya bunkasuwa babu wani abu da ya kawo mu yunwa wannan Eh, ƙasa ta zaizaye sai ka zo ka noma eka goma baka samu dame ɗari ba kenan wannan matsala ita ce amma yanzu dole mutane sun gane na gaya maka an gane akwai waje da eh, daji ne can wajen mararin wala ake ca cikin kwamit ɗin gaba ne wallahi shekaran jiya da na je na iske makiyaya can balakar to yake noma sa'an nan <clears throat> da na iske makiyaya wurin na yi mamaki kuma na ji daɗi na ji daɗi na ce mai garin unwala wanga abin da Allah ku bunƙasa ya ce ai kuma nan yanzu alhamdulillah tun da da an gani ci ake sabka abinci ne dai ba a ba da kuɗi nan ne mu muka shi daɗin makiyaya kuma ka gani eh, matsalar ta shigo wannan kama harkar tsaron nan eh, dama cikin su dan eh, wake guda ke bata gari to duka wannan ana gane juna yanzu alhamdulillahi abin yana tayya da kyau insha Allah eh, malam azu a bangaren ku na makiyaya ko kuna da tunanin koyar da ko kuma horar da wayar da kan yaran ku matasa makiyaya saboda su ma kama wani al'ada a ci gaba irin yadda ku kai ko kuma na bayan ku masu kai eh, alhamdulillahi kamar matasanmu dama mafi yawa yanzu in ka kalli yanayin aƙidar kiwo yanzu yadda ya tinkara mafi yawa matasa sun yi yawa cikin kiwon nan menene yasa na ce haka nan in ka duba duk wanda ya haura ma shekara hamsin da wuya ka tarda shi an bar shi da dabbobi yana yawo da su kenan matasan nan da ka gani duk inda aka ce ma ka ga ɗauko guga matasa ne za su yi wani yan maraƙi wasu duka abubuwa da za a yi dai na ƙarhi matasa ne ke yi kenan nina abun abin da zan ce kawai a ƙara danganta hulɗa ta wanga masu gonakai da makiyaya yadda za a ƙara ƙarfafa amma matasanmu ɗari bisa ɗari suna ba da goyon baya akan wannan hulɗoɗin tunda duk in ka yanzu zunguna duk inda ka tafi mafi yawa su ne kake tardawa su ke tare da dabbobi su suka san kwancin su suka san tashin su kenan alhamdulillahi fatanmu a ƙara ƙarfafa wannan hulɗai abin da za ni faɗa kenan Allah ya tabbatar da alheri. Malam Sadi Ilu a matsayin ku na ƙwararru ta kuke ganin za a iya bunƙasa wannan hulɗa ƙarfata kuma akwai rikin da kamata ku yi musu na ganin cewa abin ya ɗore. Eh, shi ne kenan na ɗan fara yi magana ɗazu. Eh, alhamdulillah tun daga eh, Eh, wakilin manoma nan wurin sun hidi duk abin da ya kamata ga wakilin eh, makiyaya nan duka sai hudu abin da ya kamata eh, kan karin bayanin da zani wannan al'adai tana an ɗauko zancen matasa ita ma mun an yi bincike biskanta da sashen manoman da sashen makiyayan mun gano cewa akwai inda ma abin ya zama ma gado kamar akwai matasan da sun gadi uwayensu masu zauwa wani wuri kaza kuma su ma manoman akwai da yawa suka ce su wannan abin gado ne uwayensu ake ma yanzu an waye gari gona ta koma wajensu kuma su ma wa'ancan makiyayan yanzu sun bar maɗiyansu sun zo suna sabka e, dangance da wannan shine na wace ɗazu eh, ya kamata a ce abin nan a yi formalizan shi kenan duk da dai mahukunta suna ba da ƙoƙari yawanci sai in matsala ta samu ne ake taba ake taɓa abin ga sai matsala ta samu ne ake taɓa eh, mahukunta to ai bai kamata ba ko ya kamata a ce ciwo ka hanya zo an ɗanyi maganin shi yau yi riga kan shi kenan wannan lezaktar sallah manoma da makiyaya suna nan ta daga Allah ne ya haɗa su ba wanda ya ce musu dole su zo su zamana tare Allah ya ƙaddara ana samun hudda mai kyau kenan ya kamata gwamnati dangance da wannan ya zamana a yi wani taro na wani kamar da nace da ɗazu da consultation wajen da'ira da wajen garuruwa da wajen da jiha a ce duk lokaci-lokaci ana zamanawa wakilan manoma da wakilan makiyaya ana tantamnawa ana planning kama ka plan d'action me ya kamata a yi an sinarji tare da gamin gwiwa da makiyaya da manoma eh, nan da wata uku nan da wata shidda allah misali plan d'action na dai ayyuka dai wanda za su ƙara danƙon zaman tare da makiyayi da manomi Eh, kenan aka yi shakana a hukumance an san wannan zaman duk wata ne za a rika yin shi duk wata biyu ne za a rika yin shi duk wata uku ne za a rika yin shi dangance da dai su mutanen da zaktar abin da suke ji za su iya yi onibo da komin onibo da departement kenan wannan sai sai inda rubrik ma wanda sai a rika ma eh, des informations labarai wanda a rika ɗora shi ma sama le ministère en titel wanda wanne ne gidan gona ne ya kamata a aika ma wani labarin gidan eh, makiyaya ne minister da lebaji ne kamata a makiyaya ya kamata a ci gwamnati ta ɗauki birma abin a muhimmanci a ce yanda ake bin shibka haci sau da kawa tun daga shibka ha abin ga hagiri ana ba da ransanyaman shi ma wannan al'ada ya kamata birman eh, a yakana kai mace abu guda wajen university birman mun samu labari da yawa wannan hudu abu ce ke da muhimmanci da yawa akwai labari da yawa amma wanda ba za a ba tabbatancin abin da aka bada ba sai an sa kimiyya ciki ni ina ba da shawara ya kamata university kan wannan al'adai vraiment allah sa shugaban jami'an maraɗi na jina ya kamata a yi tazidi doktora baskan shi saboda akwai alabari da yawa wanda ya kamata a samu tabbacin maganganun da ya kamata dangance da kiwo kuma dangance da eh, noma mun yi rapor ɗin nan wurin akwai labari da yawa to da yake diagnostic ne kenan il faut vraiment une base scientifique wadda za a confirmer baskan duka wannan abin gan da na ce muku ɗazu alherin nan da ake samu ya kamata a sa research university allah sa shugaban university na jina wannan tematik din kwantara da parkage u kwantara da fimir ya kamata university ta yi research biskanta on pep mene in test da doctora sirsa to marala malam sani illo ah, da wannan kalma na muka karshen wannan shiri na mahaurin studio kalangon da tamna akan muhimmancin hulɗa tsakanin makiyaya da manomi da gance da barin dabbobi su yi kiwo a cikin gonaki eh, mun kasance tare da nafi'u muhammad eh, wanda ya magana da sunan manoma ko sai kuma ma'azu musa hardo wanda shi makiyayi ne sannan kuma da sani illo wanda wakili ne na zaurin shawara na manoma da makiyaya a jihar maradi sai ni asuma na shina anan zamu sha birkin wannan shiri muna kuma godiya zuwa ga masu mu na studio kalangu da ke sauran mu kan rediyoyi guda hamsin da biyu da ke watsa cikin jihohin nijar baki daya mun gode muku sai wani shiko kenan.